Fatan kuna cikin kushin lafiya. To muna yi muku fatan alkhairi barka da wannan rana. Insha Allahu a yau ma cikin ikon Allah da yarda shi yau ma muna ɗauke da wasu fa'idoji masu muhimmanci wanda ya kamata ga ‘yan uwa su ji kuma a yi amfani da shi. Wannan wasu fa'idoji ne masu girman gaske. Kamar yadda muka kawo muku wasu fa'idoji a baya, to in sha yau ma ga shi muna ɗauke da wasu mun zo muku da su domin ‘yan uwa a yi, a daure a yi amfani da su domin gaskiya za ku ji daɗinsu kwarai da gaske. Suna da muhimmanci. duk wanda ya ji su zai ji daɗi ƙwarai da gaske za mu faɗa muku wasu daga ciki yanzu aƙalla za su kai kamar guda uku to za mu faɗa muku su domin 'yan uwa ajiyar da za mu faɗa sai a yi amfani da su insha Allahu za a ga dacewa kafin mu shiga cikin sirrin kamar yadda muke faɗa a kullum Idan ya kasance wato ainihin zuwanka ne wannan gida na asura TV NG, muna yi maka barka da zuwa wannan gida. Kar ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja, ka danna kararrawa all kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allahu zai shigo maka wayanka nan take ka tura 'yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri yana da amfani matuƙa. To in sha Allahu kamar yadda kuke gani ga shi nan a rubuce inda muka rubuta muku. Ga wanda yake da wani cuta ko kuma a ce cuta ba ta same ka ba misali yanzu halin da ake ciki akwai annoba wacce ake fama da ita ba ɓangaren corona ba ba ɓangaren wata cuta ba ba kan wannan nage magana ba misali a ce akwai wata annoba wacce ta kasance tana damun mutane ko wata cuta haka to inda a ce ta yaɗu a gari ko a duniya to in sha ko wani irin rashin lafiya ne to in sha idan Kai wannan aiki ya zamanto ka yi shi to in sha wannan cuta ba za ta same ka ba in sha Wato ainihin za ka rubuta aya a cikin Suratul Yasin ayar da ta kasance mai nomba. saba'in da bakwai. Ayar da ta kasance mai nomba saba'in da bakwai ita za ka rubuta ta. duk ana rubuta ta ne ƙafa dubu ɗaya amma mai ana so ka yi kwana goma kana yin ƙafa ɗari har ka gama. Kana yi kana wankewa kana sha. In sha Allahu duk wata annoba wacce ta taso duk ƙanƙantarta duk girmanta in sha Allahu, Allahu Subhanahu wa Ta'ala zai kare ka daga wannan annoba ɗin. Wannan fa'ida ta ɗaya kenan. Fa'ida ta biyu kuma ita ce kamar haka. Za ka duba cikin Suratul Yasin, idan ka duba ta za ka wato ainihin binciko aya wacce ta kasance mai nomba tamanin. Aya mai nomba tamanin. Aya mai nomba tamanin ita ake so ka nemo. idan ka nemo ta to ana so wato ainihin ka dinga rubuta wannan ayar iyayen da za ka iya a rana iya iyawarka ana so ka yi amma ba a so a yi kaɗan ka yi dai da yawa iya iyawarka ka yi shi kullum kullum ka yi shi kullum kullum idan kana yin shi kullum kullum ƙarshe ana so ka dinga ɗauka misali za ka iya yin shi a ce kullum kullum kana yin shi dubu ɗai ɗai duka ana so ka yi shi ne dubu ɗari dubu ɗari ake so a yi shi ƙafa dubu ɗari ake so a yi wannan wannan aya kenan ta cikin suratul yasin aya ta tamanin to so ana so ne ka yi ta ƙafa dubu ɗari shi sa muka ce ka yi shi iya warka, har ya zamanto ka kai lokacin da za ka gama shi sa na ce da mutum zai dinga ɗaukan dubu am dubu ɗaya ɗai yana yi a kullum to insha Allahu za ka yi ka gama shi kai ta yi shi har ka gama shi wannan kuma fa'idar shi shine ga wanda ya kasance yana sana'ar hannu wanda ya kasance yana sana'ar hannu ko kuma wata sana'a to idan a ce sana'an nan ba ta buɗewa wasu alkhairi ba sa shigowa to insha Allahu idan kana yin wannan aiki to insha Allahu wannan sana'ar da kake ta hannu insha Allahu za ta buɗa kuma za ka ga alkhairai suna biyo ka insha Allahu musamman ma ga wanda suke sana'ar hannu insha Allahu ka dinga rubuta wannan kana sha insha Allahu za ka ga buɗi a cikin wannan sana'ar taka duk mun kankantanta insha Allahu. Wannan shi ne idan ka tashi da shi zaka ga wannan ijaban insha Allahu. Abu na gaba kuma fa'ida ta gaba ita ce, ana so ka yi alwala, ka yi sallah raka'a biyu. Idan ka yi alwala, ka yi sallah raka'a biyu ana so ne ka yi shi a kullum. Ana so ka yi ne a kullum. To shi kuma wannan ya kasance ya kasance ne um, shi ma dai kamar iyayenka ne amma mai ana so ya kasance ya zamo jiki saboda za mu faɗa muku fa'idar shi kai da kanka za ka ga cewa hakan ya zama jiki zai ya kasance ka dinga yin shi kullum za ka dinga idan kai alwala kai sallah idan kai alwala kai sallah sai ka yi ka zauna ka yi astagfirullah ana so ka yi istighfari ga shi nan kamar yadda kuka mun rubuta muku istighfari za ka yi shi ne dubu uku da ɗari uku da talatin da uku astaghfirullah dubu uku da ɗari uku da talatin da uku za ka yi astaghfirullah idan ka gama shi sai ka zo ka yi ka karanta wannan aya ga ta nan mun ɗora muku ita allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf gashi nan mun ɗora muku ita za ka dinga karanta ta ita kuma ƙafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya za ka dinga karanta ta ita kuma wannan fa'idarta shi ne ga wanda ya kasance yana da yana ciyar da iyali haka wanda ya kasance akwai iyali ma'ana um, yana da mata da 'ya'ya da wasu a ƙasa wanda yake ciyar da su to insha Allahu abun ciyarwa ba zai yanke mishi ba insha Allahu in dai ka kasance ka lizimci wannan insha Allahu wannan fa'ida ta uku kenan sai a daure a yi 'yan uwa Muna fatan dai an fahimci abin da muka faɗa tun daga fa'ida ta farko zuwa ta uku kenan. To wannan kenan duk wanda ya ji abin da muka faɗa in ka dage ka daure kai wannan abu insha Allahu za ka samu biyan bukata bi lahi To wannan shine fa'idan da muka kawo muku a yau sai kuma ku jira ku jira a kuma wani sirrin da za mu kawo muku nan gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode sosai sai anjima.